واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين kuma muka ba su hujjoji da dalilai waɗanda muka ƙarfafi annabi Musa da su wanda yin hakan ni'ima ce bayyananniya gare su kamar ni'imar mannu wato darba da salwa naman tsuntsun fakara da wasunsu